فيما جهر فيه fihi كذلك باب babin da yazo na in mamu yana bin liman liman yana bayyana karatu to mamu ba zai karanta ba zai karanta fatiha ba wannan unwanin fa abinda fahimtar malam malam kenan babu tarkil qira'a ba manzo Allah ne ce babu tarkil qira'a ba fa malam ne fahim abinda ya fahimta a cikin hadisin shine ya masa unwani an fahimta saboda zamu karanta hadisin insha Allah saboda akwai hadisin da kai ma zaka iya cewa babu qira'atil ma'mumi wara al-imami wa in jahara bil qira'a riwayar Abu Dawud da manzo Allah ce fala takrahu idan illa bi fatihatil kitab kuma riwaya ce sahihiya eh قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قبل أن عمر إن أنت مبيش ما موزي كراتوا باي الإمام قال سيتي إذا صلى أحدكم خلف الإمام إن أينكو يصلى باي الإمام فحسبه قراءة الإمام كراتو الإمام يا تدش وإذا صلى وحده فليقرأ in ya sallah shi kadai to ya karanta fatiha dole ne qala wa kana abdullahi ibn umara la yaqra'u khalfa al-imam yace abdullahi dan umar baya karanta fatiha in yana bayan liman in lokacin in liman ya bayyana karatu kenan qala yahya sami'tu malikan yaqulu yace naji imamu malik imamu darul hijra yana fadar cewa الامر عندنا يد الامر يجي اوجم متان مدينة ان يقرأ الرجل وراء الامام ما موزي كرات موزي كرات فاتحة فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة اجكين صلى الدليم كما ازهر لا اثر ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام بالقراءة سيب زي كرات فاتحة با a lokacin da liman ke karatu baya karanta baya baya bayyana karatu wa yatruku alqira'a ba zai bai ba zai karatu ba zai karanta fatiha ba in yadda bana liman na bayyana karatu sallan da liman ke bayyana karatu قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن, أبي عن ابن أقيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا إذا صلى سيجيو من صلاته جهر من صلاة جهر فيها بالقراءة أو تصلى منذ الله يبين كراجو كو أصبا كو مغربا كو إشاء فقال da manzon Allah ya salla ya salla mai sai wai go sai ya ce hal qara'a ma'i minkum ahadun alifa ɗaya daga cikin ku ne yayi karatu da azu da muke sallah fa qala rajulun sai wani sahabi ya ce wani mutum na'am eh ana ni na yace shi ya rasulullah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi shi yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace da nace eh ni na yi karatu sai manzon Allah ya ce inni aqulu mali unaza'ul qur'ana dan me ake jayayya da ni a cikin na ake shigar min da karatu a cikin alkaratu ma'ana an mude man na karatu kai ma kana karatu karatu na shiga cikin karatu kenan fanta hannasu alal qira'a ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka daina karanta karatu bayan liman tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a a inda manzo Allah zai bayyana karatu hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka ji haka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mas'alar aka ce manzon Allah na karatu shi ma yayi karatu to shi ma ya bayyana karatun kenan ana ji ba sirri yayi ba kenan ko to shine yace tarkul qira'ati khalf al-imam ibn al-arabi yace fi ma jahara fihi al-fiqh ya ce ikhtalafal ulama malamai sun ƙari juna ilimi fi qira'atil ma'mumi a cikin karatun mamu zai karanta fatiha ala salasati aqwali malamai sun ƙari juna ilimi gida uku zantuttuka uku alqaulul awwal magana ta farko annahu yaqra'u idza asarra wala yaqra'u idza jahara wa huwa al-mazhab yace mazhabin malikiya kenan in liman ya sirranta karatu sai ka karatu in ya in ya bayyana ya jaha ya bayyana karatu ba za ka karanta ba al awwal kenan al-qawl magana ta biyu yaqra'u fil in liman ya bayyana ma za ka karanta in ya ma za ka karanta an fahimta al-qawl magana ta uku لا يقرأ في الحالتين با زي كرجا ان ام بينا كو ان ام بوي قال يتي بالقول الاول مالك وابن القاسم قال بالقول الاول مالك وابن القاسم امام مالك ده عبد الله عبد الرحمن ابن القاسم su suka je a kan cewa in ba za ka أما ba illi man ya bayyana وقال بالقول الثاني مذهبي نبيكما cewa ya karau fil halata yake sawa an an bayyana karatu ko ba a bayyana ba za ka karanta su wani malamai suka faɗi haka ya ce ƙalar shafi'i wa gairu imamu shafi'i da wani su kuma suka faɗi wannan walakin na hukala idza jahara imamu kara'a huwa fi sakatati ya ce in liman ya bayyana karatu to za ka karanta amma lokacin da liman ya yi shuru liman na da lokuta da yake shuru in yi kabbara ya shuru yana karanta eh, du'aul istifsa in karanta fatiha wal dallin amin zai dan shuru kafin ya fara sura in yi sura zai shuru kafin ya kabbara je ruku'i yace to ka ci waɗannan shuru da yake yi wani wuri sai ka karanta fatiha وقال بالقول الثالث ابن wa وأشهب وابن عبد الحكم ma'ana wannan manya-manyan malakiya su suka bari magana na uku la yaqra'u fil halatayn qala al imamu was sahihu zance mafi inganci al qira'a karanta li qawlihi saboda manzon Allah ce la salata liman lam yaqra bi ummi al qur'an saboda mas'ala ce malamai suka kare juna ilimi ba wai ijma'i ne na cewa ilimin ya bayyana ba za ka karanta din ba an fahimta akwai malamin da suka ci za a karanta to sai ai nassin hadisi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab aw bil fatiha an fahimta to shi to wa dhuhtiyatin min umuri dini man farra min shakki ila al yaqin an fahimta to shi sa wannan maliki ne ibn al-arabi ke ne yace ibn al-arabi ke ne yace was sahihu wujubul qira'ati liqaulihi la salata liman lam bi ummil qur'an shi kuma duk ka kai da malikiyanci yana gaban ka a cikin malikiyanci ibn al-arabi kenan ko babu ma ja'a fi ta'min khalf al-imam babin da yazo na cewa duk abinda malikiya suke faɗa ba akwai malamin malikiya da ce al-imam kafitan waskut idza ma kana za'i ilahi wannan ba manzo Allah ne faɗi wannan ba malami ne abin da ya fahimta malamai ne abin da suka fahimta kenan dangane da soshi to shi kai ma zaka yi cewa waqra idza qara al imam mukhafitan wa kaza idza kana za'i ilahi kai ma abin da ka fahimci kin nasoshin ba haka bane ba me wannan ya faɗa wannan ya faɗa abin da ake bi nassi ake bi kowa gwargwadon abin da ya fahimta ke sai a ce eh, ijtihadi ne ijtihadi ne la ijtihada ma annas baka ji an ce malamai sun kari juna ilimi eh, zuwa gida uku ba wannan ya faɗi farko na farko wannan sun ɗauki mazhabi na biyu wannan sun ɗauki na uku da me zakarin jayar da mazhabin ka shine wannan ba nasi nasi shine gashi na ya kawo ce manzo Allah ce wani yayi karatu bayana suka ce eh yace ta izan karatu kenan kar a karatu to akwai nassi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kar ai karatu ne za a ce kar a bayyana za a iya fassara shi qabilu lit ta'wil za a ce kar ai karatu mana kar a bayyana alaysa kazalik to akwai nassi cikin Abu Dawud za mu karanta shi insha Allah yace la yaqra idan illa bi fatihatil kitab wannan togaciya da aka istisna'i da aka yi ya fitar da komai sai fatiha mana dole sai mutum ya karanta fatiha in ka ɗauke shi ka auna da cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to shi kai kai da kanka zaka san menene ya kamata ka ɗauka eh ba lalle maliki wannan abubuwan da muke fada Abdullahi dan Umar yayi Imam Malik ya fada ibn zaka ga mas'ala ɗaya Imam Malik da almajiransa ma su samu sabani a ciki kaje ce Imam Malik ya ce kaza ibn ibn dan Qasim ya ce kaza Ashhab ya ce kaza to me yasa fada suke da imamu malik a'a abinda imamu malik ya fahimta ya fahimta da su ma abinda suka fahimta kuma almajiran sa ne wajen suke dauka ilimi babu ma ja'a fi ta'min khalf al-imam babin da yazo na cewa ami bayan liman yace ghairil maghdubi alaihim wala dallin shine at-ta'min at-ta'min qawlu amin قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلامه بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا اللي ما يجي آمين كما كتي آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه saboda duk wanda lokacin da zaka ce amin mala'iku su ma suna cewa amin in aka samu ce amin ka ya dace da mala'iku sai a gafarta maka zunubanka kananan zunubai amma manyan zunubai sai an bari sai an daina wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu amin ahna su ba sa cewa amin qala wa وحدثني yahya عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين إن ينكو آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ملائككما أسمى سكتي آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده <coughs> إن لم يتي سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد كتي اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه a wannan mas'ala kadai shi ma maliki malamai sun kari juna ilimi gida uku idza ka amin faqulu allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd mun karanta cikin buhari eh akwai baki eh to haka aka ce aka ce mai rubutu daban mai magana daban ne bambanci tsakaninsu aka ce mai rubutu ya faɗi magana da ya zo yana maimaita da ya kai wajen sai ce na faɗi ta shafi kaza mana aje a yi mai aje a duba amma mai magana ko fa a lokacin da kake magana kai wancan magana shekaru ashirin wa'ansu ba sa nan yanzu kuma sai ka ce ai na faɗi ta can shekara ashirin sai ka sake faɗa shi yasa suka ce duk sa'an da mutum ke wa'azi ko yana muhadara ko yana karantarwa dole a karbi hanzarin shi magana ɗaya maimaita ta su goma ya faɗa jiya goben karatu ya zo zai faɗa jibin karatu ya zo zai faɗa aka ce dole a karbi hanzarin shi saboda akwai bambanci tsakanin shi da mai rubutu mai rubutawa in ya kai irin maganar sai ce na faɗa a shafi kaza ma'ana ka je ka yi mai ka duba a shafin to wanda yake wa'azi ko yake muhazara ko yake karantarwa fa yace na faɗa shekaru biyu da suka wuce ai wa'anda suka zo yanzu suna ji sababbin mutane na ciki ko sababbin mutane ne ko akwai sababbin mutane a ciki to shi yasa sai a sake faɗa kuma haka suka ce ai ta faɗa الضالين لمن شيء يجي غير المغضوب عليهم ولا الضالين شيء ما زي شيء آمين يفدا شيء كوكو فدا باب العمل في الجلوس في الصلاة باب اللي زو يندع كي زماء أتكي صلى أتهياكي نخف قال حدثني يا عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر wa ana a'abasu bil hasba'i fi sala yace Abdullahi dan Umar ya gani ina wasa da su da su a cikin sallah duwa su ina a cikin sallah walam man saraftu nahani da aka idar da sallah sai tsawata mai ce kai ka daina wasa a cikin sallah wa qala sai ce isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanau in ka fara sallah to kai sallah yadda manzon Allah yake fa qultu wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanau. sai ce to ya manzo Allah yake yi ne a cikin sallah qala kana idza jalasa fi salati yace in manzo Allah ya zauna a cikin sallah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai dauki hannunsa tafinsa mai daraja na dama ya dora akan cinyarsa na dama cinyarsa ta dama wa qabada isba'ahu kullaha ya kama yatsunsa duka wa ashara bi isba'ihi allati talil ibham ce ya samu sai ita zai nuna haka wannan ita ce ibham wannan ce wannan manuniya wa wada kafahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra tafinsa kuma na hagu sai ya dora akan cinyarsa ta hagu wa qala hakaza kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafal yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل عبد الله بن عمر ولم يصلى قصد شيء فلما جلس الرجل في أربع ليزونا أشك ركعة تهدو تربأ وثنى رجلي سي زمن حرقي زمن حرقي زمن سركي زمن حرقي كنا حسن زمن حرقي كو فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه عبد الله كما سيتي آه كيف حكى كي زمن بقى. fa qala ar-rajulu fa innaka taf'alu zalika yace ai kai ma na ga kana yin haka to ya zaka hana ni ne fa qala abdullahi ibn umara fa inni ashtaki yace ai ni kafafuna na ciwo ne ba zan iya zama kan kafata ba yasa nayi wannan zama da larura ta sa nayi to abdullahi ibn umar kai kai wani kuma yayi sai ka hana shi da me ya kamata abdullahi umar yayi lokacin da shi ma yake yi bayani ko jama'a ga kaza ya zai bayani ce jama'a larura ce tusa nake zama haka to bai bai dai bayani ba da ya hana wanda ke yace a ah, ai kai ma haka kake yace ai ni kafata tana ciwo shi yasa ba zan ba za ta dauke ni ba zan iya zama kan kafata ba shi yasa ne har harde in mutum ya zama harde ya zauna ne kan sa ba kan sa ya zauna a ga kadhalik قال وحدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع إلى في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه يسي أبلاد عمر يسجد جي زونا ممكن يزونا سما شي زونا أك... شي يزونا أكدقا دقيسا سنة سي يا كفا سحك سنة سي فلما انصرف ذكر له ذلك فقال سي أكتي مشي آآ آه، آه، يا كي زما حكا سي إنها ليست سنة الصلاة yace a ba sunna bace ta sallah ba wa inna ma af'alu hadha min ajli anni ashtaki yasa kaga ina yin haka kafafuna ne ba da lafiya ne kafa kafa ta ba ta da lafiya shi yasa larura ce ta sa nake yin haka wani kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربأ في الصلاة إذا جلس يتجاغ عبد الله بن عمر يزونا أتكي صلى سيزا ما هرديكي قال سيتي ففعلته وأنا يومئذ حديث السن يتي عبد الله بن عمر ناي نيما لوكاشي ina dan karami نيما nima حكا فنهاني عبد الله بن عمر في عبد الله بن عمر yace a'a kai ba haka وقال إنما سنة الصلاة an tansiba rijlaka al-yumna wa tasniya rijlaka al-yusra yace sunnar sallah ita ce ka zauna ka kafarka ta hagu ka tura ta karkashin kafarka ta dama kafarka ta dama ka kafa ta haka fa qultu lahu fa innaka taf'alu zalika to ai tabbas naga kana yin haka ne ai fa qala sai ce innar jilayya la tahmilani kafafuna guda biyu ba za su iya ɗauka ta saboda ba su da lafiya da lafiya قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم ابن محمد أراهم الجلوس في التشهد القاسم ابن محمد من الفقهاء يا نونا مسلم دا أكي زماعة كنتهية فنصب رجله اليمنى شيء كف كف ستدامة na rijlahu hulisura ya naɗe kafarsa ta hagu wajalasa lasa warikihi kihil aysar ya zauna akan mazauninsa bangaren hagu wa lam yajlis ala qadamihi bai zauna akan kafarsa ba sun qala sa'an sai a rani hadha abdullahi ibn abdullahi ibn umar wa haddathani anna abahu kana yaf'alu dhalika yace inda na samu wannan ke <coughs> ai التشهد في الصلاة باب التشهد في الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك باب التهيات التشهد التحيات لله تهيات قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد yace ya ji sayyidina Umar akan mimbari yana yana karantar da mutane tahiyya yaqulu yana fadar cewa qulu ku ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيا عبد الله دم سيدنا عمر كينا شيكي mutane متاني أمدينة za mu zo mu ga istinbatin imamu malik da ya tafi akan wannan tahiya imamu malik cewa ya yi abdullahi dan abbas ya dauki tahiya mutane kaza abuwa da kaza ya dauki tahiya mutane wuri kaza na umar imamu malik ya dauki tahiyyar na umar saboda sai na umar kan mimbari yake fada duk sahabbai suna zaune kuma ba wanda ya musu ya ce ya wannan ya zama kan ijima kaga wani istinbati da tifin da imam malik ala haddathani ya haya an malikin an nafi'in anna abdullahi bin umara kana yatashahadu fa yaqulu yace abdullahi dan umar ya kasance yana tahiya sai ya ce bismillah at-tahiyyatu lillahi as-salawatu lillahi الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين تجات فرقوكنا ويدعو ينا الدعاء إذا قضى تشهده إن يدد تهيا بما بدا له sai mutum ya roki abin da yake so bayan tahiyya fa idza jalasa fi akhir salatihi in ya zauna a tahiyya ta karshe tashahhada kazalika sai tahiyya kamar yadda ya ta farko illa annahu yuqaddimu at-tashahhud thumma yad'u bima badalahu sai dai ba a baya fara addu'a sai yayi tahiyya ya gama musanna sai roki Allah abin da yake so bayan tahiyya din fa idza qada tashahudahu wa arada an yusallima in ya idar da tahiya zai sallama qala assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh tayya sallaman da yake kenan yace assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه السلام عليكم ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد أن يساره رد عليه السلام عليكم assalamu alaikum assalamu alaikum in akwai wani haku da ya sallama ya mishi sallama ke eh, za mu zo mu ji waɗannan tahiyoyi duka insha Allah قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تتجي إذا إذا تشهدت إن ذات تهيا أبن تكيف لكن التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم sai ka yi sallama nawa ɗaya قال وحدثني عن مالك عن ياي بن سعيد سعيد الأنصاري عن القاسم ابن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة يجي أنت ما يمتني يشي قينا بالإمام أتكي صلى وقد سبقه الإمام بركعة الهالي هذا مسبوكي ارجاش لركعة ديا أيتشهد معه في الركعتين والأربع مسبوكي in lokacin da ya zo haka ya raka'a daya to liman ya je raka'a ta biyu a wajen liman mahallin tashahhud ne to shi ma masbuki zai tahiya har ya gama mana in sallar magarba ce kowace sallah zai ta hiya kenan wa in kana zalika lahu witran faqala faqala liyatashahhad ma'ahu yace ai matukan ka shiga da liman duk inda ya tahiya kai ma za ka yi tahiya ko da a ce kai da wajen ka ba wajen tahiya bane qala yahya qala malikun wal wa huwa al amru indana imamu malik yace wannan shine yadda al'amarin yake a wajenmu hai قال الإمام ابن العربي إنك كان مالكي ينسينا قبل التشهد في الصلاة التشهد ركن من أركان الصلاة shi ya ce ba farilla ma bane rukuni ne min arkanin sala ya ce abinda yake faruwa wajen tahiya shine وروى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في متاني سورة ويتو تهيا وجمع الله صلى الله عليه وسلم أصولهم ثلاثة يتي أصل وإن سكرتو متو أكلي نفركو ابن مسعود وابن عباس وعمر أبلا دم مسعود أبلا دم عباس سيدنا عمر سوني سكرتو تهيا وجمع الله صلى الله عليه وسلم واختلف الأئمة في المختار منه ما لم يسمى كارجونا إلمي تشهد ابن مسعود نه ko bin Abbas ko na Sayyidina Umar ita ta shahuda ita ce ta hiyar da ta fi aka fi so kowace ce an fahimta to sai malamai suka ce fahtara shafi'i tashahhudul makki imamu shafi'i da yake mutumin ne sai zabi tahiyyar mutanen makka واختار أبو حنيفة تشهد الكوفي إمام أبو حنيفة يزابي تهيمي متان الكوفة واكنا واكي أبلاه دم مسعود واختار مالك تشهد المدني إمام مالك يزابي تهيم متان المدينة واكنا سيدنا عمر أم فهمت وإن سكرت سيدنا عمر أبلاه دم عباس المكي sai سعنا nan المسعود الكوفي an fahimta imam shafi ya dauki tahiyyar ibn abbas makka sa'annan imam abu hanifa ya dauki tahiyyar abdullah bin mas'ud kufa imam malik ya dauki tahiyyar sayyidina umar al-madina al-madani to me yasa haka wa awwala fihi malik imam malik sai ce rahimahullahu ala aslin min usulul fiqh imam malik sai ce ya gina wannan abu ne akan usulul fiqh asali cikin usulul fiqh wa huwa شيني أن عمر كان يعلمه الناس على المنبر سيدنا عمر أكم منبر يكي كانت جدة وننتهي فصار كالإجماع عنده لأنه قال بحضرة الصحابة وهو يخدم ولم ينكر عليه وهو كالإجماع أنا أنظر سيدنا الإمام مالك سألنا سيدي تنبيه على وهم عظيم yace akwai wani wahabi da ya shigo cikin tahiya wannan tahiya mun haddace da tun muna tin tin tin tin tin an fahimta tahiyar risala kenan sai ce qala al-imam al-hafiz ثبتت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كما قدمناه رواية تتبت daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tayya kamar yadda muka karanta واستقرت ألفاظ التشهد عند جميع الأمة معنى لفظ التشهد هي سنتبت دوجا دكان الأمة من يما لبين كنانا إلى أن جاء فيما إلى أن جاء فيه أبو محمد ابن أبي زيد بوهم بوهم قبيح يجي حكى دم لما يسكت ابن أبي زيد القيرواني يزو شيكا ونوهمي وهمي أبن نساء يزمو وهمي وتمغنا جيدوكو cikin nasiha sai ya dauko ya kawo eh, cikin wasiya sai ya dauko ya kawo cikin sallah fa fi dhikr tashahhud sai ce in kai tayya sai ka ce wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa ala din kullihi ila qawlihi wa anna allaha yab'athu man fil qubur amma ta da wannan tayya ko sana na har yanzu sana na har yanzu ko wa inna ma auqa'ahu fi zalika yace abin da ya shigar da shi a cikin wannan kuskure annahu ra'al asara fi tashahhud alwasiyya yace ya ga nasi asar cikin tahiyya na wasiyya in za rubuta wasiyya sai ayi wannan tahiyya bi hadhihi sifa fara'a min qibali nafsihi an yulhiqahu bi tashahhud as-salah da ya gani sai shi zabin kansa ra'ayin kansa ne yace me zai hana shigar da wannan a cikin tahiyyar sallah wannan ko tahiyya ta mece ce ta wasiyya ce wa hadha la yahill yace wannan bai dace ba li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idza allama shay'an wajaba al-wuquf inda ta'limihi manzo Allah ya sanar da wani abu to ai wajibi ne a tsaya inda ya faɗa din nan ya ce a fada cikin sallah nan ya ce a cikin wasiya kada ka ɗauko na wasiya ka saka cikin sallah an fahimta za a ci gaba da yi ko eh eh eh eh babu ma ya fa’alu man rafa a rasahu qablal imam babin da ya zo na wanda ya daga kashi mutum aka yi rukuki kafin limai daga ka riga shi ko aka yi sujada ka riga liman ta gowa alau haddasa ni ya haya an malikin an muhammad bin amir bin alakama an malihi ibn abdullahi sa'adi an abi huraira an na hukala ya ce allazi ya ra'asahu wa ya fito qablal imam fa inna ma biye da shaitan sai duk sa'an nan wanda ke riga liman rukubi ya dago sujada ya dago ya ce ai nasiyatu kullaman sa makwarkwadan sa nasiya ita ce gashin da ke tattaruwa gashi akan mutum ana tattara shi gida biyu ne ko a tattaro shi ta gaba a kama ko ta tsit bayan a kama shi ne ake ce cewa kulluma kenan ko makwarkwada bai duk wanda ke yin wannan shaitan ya kama kansa kenan yana da sarrafi da shi قال يحيى قال مالك في من سها فرفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود إمام مالك يجي وندا يمنتا يرجع لمن أقوى daga ruku'i ko sujjada inna sunnata fi zalika yace sunna a cikin wannan an yarji a raki'an aw sajidan kana dagowa kaga ka riga liman sai ka koma a cikin sujjada ko ruku'i wala yastanziru al-imama kada ka ce jira liman imam malik ya ce a'a ba daidai bane ba wa zalika khata'un mimman fa'alahu li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه أي أنسى لمن ندعو أي كوي كر أصابة مسا كر أرقاش كينكو وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويحفظه قبل الإمام إنما ناسيته بيد الشيطان abu huraira ce wanda ke riga liman rukuni ko sujada rukuni ko dagowa ko sujada ko dagowa ai kansa na hannun shedan ne makwarkwarin sa ko tukulluman sa ko gashin shi shedan ne ya kama kansa yana ta yana wasa da shi babu ma ya fa'alu man sallama min rak'ataini sahiya mutum ne yake sallama yake sallah ne raka'a biyu ko azhar ko la'asar ko isha ko magariba sai manta sai sallar to ya za a yi ya za a gyara sallar قال وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين منذ الله يا صلى ركع أكتب الظهر أولى أصدقه إلى الإكرام ko azhar ko la'asar wa qala lahu zul yadaini she wani mutum da ake ce mishi zul yadaini she ce a qasurati salatu am nasita ya rasulullah an canza ne yanzu azhar ko la'asar ta zama raka'a biyu ko mantuwa kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadaka zul sai mutane abin da ya haka ne wa qala an-nasu na'am suka ce eh haka ne fa qama rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah shi ya cika rak'o'i guda biyu din sa'annan ya kabbara ya sallama bayan ya sallame thumma kabbara sa'annan ya saki Allahu akbar fasajada misla sujudihi aw atwala ya yadda yayi dasu ko ya fi tsawo ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع معنى أي سجدا مكنا سجدا ركن وقبلي كنا وبعدي إيه أي بعدي yanzu mutum yana liman na sallah sai kuskure sai ba a san da zai ba da jiyo me ya faru ne aka ce kayi raka'a biyu kai an yi hausa ko sai a ci gaba da sallah ko sallah ta baci eh ce hujja wannan larabci ake yi eh eh ne magana ce ya za a yi in mutum ya sai abu ya rikice mishi aka yi kabbara aka yi mai tasbihi sai bai san me ake ciki ba wannan sallamewa manzon Allah yi an fita sallah manzo Allah ya fita sallah da manzo Allah ya sallame kai ana ma wahayi ne sallah manzo Allah ya raka hudu sai manzo Allah ya raka bi ko azhar ko la'asar shi sallame ya tashi shi ya kama hanya ma ya shiga gida kowa ne na yana wasuwasi manzo Allah ce shi kansa sai ya ji jikin shi ya bashi amma bai san me ya faru ba Allah bai fahimta bai nuna masa abin da ya faru ba she wani sayyidina Umar na ciki mahaba an yukallimahu sai suka ji jinin su ima manzo Allah magana saboda ima manzo Allah magana a lokacin ba karamin abu bane ana wahayi me yiwa wahayi aka yi masa an canza hukunci alaisa kazalik to sai wannan mutum yayi kazar kazar sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rage sallah ne ko mantuwa kai sai manzo Allah ce kullu zalika lam yahsul yace bala inna ba'd zalika qad hasab manzo Allah ce dukkan su ba abin da faru ce tabbas dayan waɗannan abubuwa ya faru ai ya karfafa kenan ko to sai manzo Allah ce haka ne abin da ya faɗa haka ne to lokacin kowa ya samu eh, eh haka ne ya manzo eh haka ne ya manzo to ana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo ya kabbara sai ya cika saraka a uyi guda biyu din ya sallame sa'annan ya kabbara ya yi sujjadan ba'azi kenan ko sa'annan aka gyara sallah to shine muka ce wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to yanzu in liman aka yi mata tasbihi sai abin ya rudar da shi bai san ma me ake me ake nufi da gyaran ba sai ya tambaye su ya ce me ya faru ya aka yi su ma su ce masa saboda eh, da larabci ake me yasa da hausa zai to ai ba a magana a cikin sallah hmm? magana ce amma ina aka yi ta eh duk <laughs> eh. da manzo Allah ya sallame ya sallame kenan an cika sallah kenan Eh, amma wannan ana cikin sallah ne kuma a magana a cikin sallah eh, eh. yaushe aka ɗora sai da aka tabbatar da cewa sallan ba cika ta yi ba wanda ya yi magana din me ce a kasuratin salat amnasita an canza hukunci ne yau azhar ta zama raka'a biyu dan manzo Allah ya sallame raka'a biyu ta shiga gida ba dole kowa ya sallame ba a kasa ne wahayi aka yi aka canza hukunci an canza sallah ne ta zama raka'a biyu ko mantuwa aka yi sai manzo Allah ce kullu zalika lam yahsu manzo Allah ya yi yakini cewa ba abin da ya faru ke <coughs> shi kuma wannan mutum ya ce bala tabbas inna ba a zalika kan hasan tabbas ɗayan waɗannan abubuwa ya ya faru to nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jabe haka ne haka ne ya suka ce eh ya manzo Allah haka ne raka'a bi muka yi sai manzo Allah ya tashi cikin sallah sai aka yi sujjadan ba'adi sallah ta cika kenan larabci aka yi larabawa ne ko kuma manzo Allah ne ko eh to limamin gwanku shi ma manzo Allah ne larabci aka yi To hausa za ba ba hausa ko bai ne ko bayar bai ne ko in ne ba sallah ake yi ba eh? eh za a yi in aka yi liman a yi marrab ganuwa yace to kenan sai gyara sallah wanda ya hausa din me hukuncin sallarsa tana nan ce ce hujja laruran me eh a a in magana ce musala kuma ta lalace manyan malaman malikiya da suka ce in ba mutum bai iya larabci ba ya addu'a da yarensa ko wannan ya suka ce ai ba magana bace ba wannan gyaran sallah ce ba magana bace ba gyaran sallah ce a ai ba tinya maka kawar baya magana da ban gyaran sallah ba a su abinda suka ce ai wannan ba magana ake ce da ita ba wannan ana ce da ita gyaran sallah wancan kuma ai addu'an da kai da Hausa ba magana bace ba addu'a ce kai amma al-kalamu yufsidu salah magana ba ta ta sallah magana ta sallah hukuncin da suka ba wannan abin ce ba magana bace ba wannan gyaran sallah ce addu'a kuma suka ce ba magana bace ba addu'a ce in ka ce magana ce to sallah ta ɓaci الكلام يبطل الصلاة قال وحدثني يا عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أحمد مولى أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله أي سيدة كرفي حالكو موضوع الله كل ذلك لم يكن قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال سيما الله جيوتي asadaka zul yadaini abin da ya fada gaskiya ne abin da ya fada haka ne wa qalu na'am in ka ce eh haka ne wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa atamma ma baqiya min as-salati thumma sajada sajdatayn ba'da at-taslim wa huwa jalis wannan halin sujjadan ba yake nan haka ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان ابن أبي حزم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار يا ناجي لابار منزو الله صلى الله عليه وسلم يا صلى ركعة بيو تكين أين صلوا لنده رانا الظهر قول أصل كينا الظهر أو العصر فسلم من اثنتين sai manzo Allah الله sallama daga raka'a بيو فقال له ذو shimalaini a kasurati salatu ya rasulullah am nasita ya manzo Allah an rage sallah ne ko ku ka manta ne fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma kasurati salatu wa ma nasitu sallallahu alaihi wasallama ba rage sallah akai ba ko ban manta ba wa qala lahu dhu shimalaini qad kana ba'du zalika ya rasulullah tabbas dayan waɗannan abubuwa guda biyu ya faru ko dai an rage sallah ko mantuwa fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nas fa qala asadaka zul yadaini sai manzo Allah ya ji wajen mutane yace abin da ya fada gaskiya ne haka ne wa qalu na'am ya rasulullah fa atama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya min as-salati thumma sallama قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك قال يحيى قال مالك يأتي إمام مالك يأتي كل سهو كان نقصانا في من الصلاة فإن سجوده قبل الصلاة ما المذهب المالكي يكي كل سهو كان نقصانا في من الصلاة فإن سجوده قبل الصلاة جب سجدا لأكيد ya ce tawayewa aka yi sallan an bar sunna an bar kaza an bar kaza sai a yi mai kabli wa kullu sahwin kana ziyadatan min salat duk raukan wanda aka yi aka yi kari a cikin sallah raka hudu kai biyar ko abu kaza ka kara fa inna sujudahu ba'da as-salam wannan sujudan da za a yi ba'adi za a yi an fahimta mazhabin imamu malik imamul Ahmad yana Imam Ahmad yana da mazhabin shi Imam Shafi na da mazhabin shi sai mun karanta wannan cikin Bukhari a cikin muka kawo magana Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad an fahimta karshe dai abinda malamai suka tabbatar duk abinda Imam Malik ya faɗa yace ce duk sujadin da ya zama da tawaya ai kabli sun kari ba ba'adi abinda yake gani ya fike bai hana in kai kari kai kafi ba bai hana kai tawaya kai ba ba'adi ba duk wanda kai yayi an fahimta saboda a shi mutane abinda ake gani ya fi kenan ya zaben kansa kenan amma bai ce maka in kabli ya kama kai ba ni sallah ta face ba in kabli ya kama kai ba ni sallah ta yi in ba ni ba adi ya kama kai kabli sallah ta yi ma'ana duk sa'an da rabkanuwa ta same ka a cikin sallah gyara sallah shine kai kai sujjada guda biyu saboda ka yaki shedan kabli kai ko ba di kai sallah ta yi an fahimta to sai wasu malamai suka ce duk inda aka ce manzon Allah ya yi abu cikin sallah ya yi kabli sai ka yi kabli kai ma duk inda aka ce ya yi abu ya cikin sallah ya yi ba sai kai ma ka yi abin da ya wannan ci wannan ko ka yi kabli ko ka yi ba duk sallah ta yi eh? ya fi sauki ko shi ne daidai Ah, ya fi babu rikici ai in dai zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tudihu tahta wa ma ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mas'ala kaga ta yi rikici an shigar da ko ijtihadi ko fahimta amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka bi komai cikin sauki yake eh komai cikin sauki yake aka ce kasancewa manzon Allah na cikin al'umma ba ni'ima ce ga arna saboda ba za a halakar da su eh